تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأنيس كل من عليها فان كل من نعم. عليها فان وأليس وأليس ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومنكم مسلمون تزيد قبل ثم mala'iku guda biyu wajen har kullu nafsi وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ومن ذهب من كتابه عنه فمن أوتي كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه أما من أوتي كتابه أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية هذان Let's go. عثمان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ونجلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ko ka so lahira gida biyu ne ba da iska mai yawo so ka maimaita wannan sau uku Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wal maghfira wallahi wayannan malaman suna kadai za su karantar da ku wannan malamin bid'a bai iya koya maka wannan shi dai sai ya ce duk addu'a da zakai ka zo ofishin sa ka kawo kuɗi shi ya maka shi shine darata protocol na Allah file din addu'a ka duka sai ya biyo ta ofishin sa tukuna baya ka karanta wannan sai annabi ya karantar da wata addu'a mai muhimmanci ku saurara ku ji abinda addu'a ta kunsa manzon Allah yakan ce Allahumma afini fi badani fi sami, عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني al-kufri من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر la ilaha إلا أنت النبي كما يميت wannan sau bari ku ji abinda addu'a ta kunsa Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina wallahi rike wannan ka rinka yi sai ka zauna da lafiya Allahumma afini fi badani shi yasa yau zaka ji muna wa'azi a fatakot da safe ka ji mu a sakwato ka rasa ya akai rike wannan Allahumma afini fi badani roki lafiya a wajen Allah Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a ganina Allah zai baka lafiyar gangan jiki ya baka lafiyar ji ya baka lafiyar gani sai ka ce la ilaha illa ant ba abun bautawa da gaskiya sai ka ya Allah sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika al kufri ya Allah ina neman tsari a wajenka daga kafirci ka kare ni kan na sake komawa cikin kafirci wal faqari Allah ina neman tsari a wajenka daga talauci ya Allah ka kare ni daga talauci wa uzbika min azabil qabri ya Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar kabari Allah ka kare ni daga azabar kabari la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai Allah ana so ka maimaita wannan kullun da safe sau uku kullun da yamma uku idan kana yin wannan sau uku uku Allah zai kare ka lafiyar jikinka ya kare jinka ya kare ganinka ya raba ka da talauci ya raba ka da kafirci kuma ka zauna lafiya a cikin kabari baka da matsala bayan ka karanta wannan sai ka sake karanta wata addu'a da manzon Allah yake yawan mai ta annabi yakan ce Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala da'atik wannan ana so ka maimaita sau uku idan kana yin wannan da wuya kafar ka ta zame ka koma bid'a yana da wahala yana da me yana da wahala kuma wallahi ko dan bid'a ne in ya rike wannan yana yi sai Allah ya gane da shi sunna ita wata addu'a ce ta musamman abinda da kake faɗa ya Allah kai ne mai jujjuya zukata ya Allah kai ne mai jujuye gannai ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya ana so kai wannan sau uku a kowace rana kullum da safe in ka tashi ana so kai wannan bayan ka yi wannan sai ka sake karanta wata addu'a da annabi ya karantar ita kuma addu'a tana kora talauci in ji annabi duk mai yin ta bai zama da talauci kullum da safe ana so ka karanta ta da yamma ana so ka maimaita ta ka ce allahumma kfini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika amman siwak ya allah ka wadatar da ni da halal ɗinka yadda zai zama ban ma da bukata haram ya Allah ka wadata ni da halal yadda ban da bukata haramu ya Allah ka wadatar da ni da falalaka yadda zai zama na wadatu ba sai na je gidan wani maula ba ban da bukata komi a wajen kowa sai a wajen ka ya Allah matukar ka rike wannan kana yi Allah ya wadata ka kuma da halal sannan Allah zai baka kana'a da wadatar zuci baka lalacewa ka zama dan kireke kabar ka jarinka baka zama haka matasa ku da wannan musamman ma yanzu zaman da ake ana so karfi da yaji sai an mai da ku bayi abinda yan siyasa suke so ku ta wanta garare a hanya kullum kuna yawo kaga matashi bai da aikin yi duk zariyan nan sai ya zagaye ta da kafa ya je wajen kansila kansila ya ki bashi ya zagi kansilan ya wuce ya ce zai ga SA SA ya ce ba zai ganshi ba ya ce ai mu muka zabe shi Allah ya tsine masa Allah ya kai mu 2011 in an je 11 din ma murƙushe kanka zai saki ko ma ga Allah ka nema wajen Allah ka huta ka zauna lafiya bayan wannan akwai addu'a da ake so ka karanta duk mai karanta ta bai Allah sai ya raba shi da bashi idan ana bin ka bashi a kasuwa ko a bisa wata munasaba ka rasa yadda zaka yi da bashin lizinci wannan addu'a daga karanta ta uku da safe uku da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo same shi yace ya rasulullah bashi ya mun asin da asin na rasa inda zan sa kaina annabi yace ga wata addu'a daga karanta ta kullun da safe uku da safe uku da yamma da ana bin ka bashin da ya kai girman dutsen sabir wani dutse ne a kasar yaman allah sai ya baka yadda zaka biya sahabin ya ce da na je na rinka karanta wannan addu'a uku da safe uku da yamma ya ce wallahi ba a daɗe ba sai da allah ya wadata da na biya bashi na zauna lafiya ba mai bina sisi a rayuwata wace addu'a ce wannan ka ce allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min al'ajazi wal kasal wa a'udhu bika min aljubni wal bukul wa a'udhu bika min galabati daini wa qahri rijal wannan ana so ka maimaita sau nawa ka maimaita sa uku bayan ka yi wannan akwai wata addu'a da annabi ya ce ka rinka yi ita kuma za ta kare ka daga hisabi mai tsanani a lahira a lahira ba za a maka hisabi mai tsanani ba mai sauki za a maka wace addu'a ce wannan shine ka ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ana so ka maimaita wannan sa uku da safe ka maimaita sa uku da yamma Allah zai kare ka daga hisabi mai tsanani domin man husiba uziba duk wanda Allah ya lahira ya ce masa dan me yasa ka aikata kaza to sai ya sha wuta sai an azabtar da shi amma idan kana yin wannan hisabi mai sauki za maka ya hisabi mai sauki yake inda aka ce fa amma man utiya man bi yaminihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا wato Allah ya ce duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama to da sannu za a masa hisabi hisabi mai sauki annabi ya fassara hisabi mai sauki Allah zai tsaye da kai gaban kansa ya ce ba kai ne ranka za ka yi ƙarya ba ka ce ya Allah ni ne ranan kaza baka kaɗan ka ce ya Allah na yi ranan kaza wata mata za ta ɗan wuce ka kalle mata ƙafa ba kai ne ni ne ya Allah ranan kaza da kai da wani kun zauna kun yi kaza kaza ba kai bane hankalinka ya tashi ga wuta na ci ga mala'iku a tsatsaye suna jira kawai a kai ka jahannama a ba su umurni kawai su tafi da kai sai ka ga ta kafir gita sai Allah ya ce to saurara duk wanda ke tsaye a nan gurin ba su jin tambayoyin da nake maka da ansar da kake bayarwa kamar yadda na rufa maka asiri a lahira anan ma na rufa maka asiri kama hanya ka tafi aljanna hisaban sira kenan ba ce maka Allah zai dan me yasa kai kaza ba a ba kai kai kaza ba akwai bambanci tsakanin sigogin guda biyu ko babu idan har Allah ya ce maka dan me kai kaza sai ka sha wuta ka shiga uku ba hisaban sira ba kenan hisaban sira ba za a ce maka dan me yasa kai kaza ba sai dai Allah ya ce ba kai ka aikata kaza ba ka ce ya Allah ni ne ba kai kai kaza ba ni ne sai Allah ya ce to kama satartuka fi duniya satartuka fil akhira kama yadda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka asiri kama hanyar ka tafi aljanna baka da matsala Allah ka sa muna ciki idan kana yin wannan addu'ar annabi ya ce irin hisabin da za a maka ke Allahumma hasirni hisaban yasira kamar mai ta sau nawa uku ake bukata kamar ta a kowace rana kamar mai ta shi yasa wannan addu'a har a sujada ana so ka karanta ta har a tahiyya bayan ka gama tahiyya kamin kai sallama ana so ka karanta wannan addu'a ta neman hisabi mai sauki a wajen ubangiji bayan ka yi wannan ka karanta Allahumma ajirni min fitnatil qabr Allahumma ajirni min fitnatil qabr ya Allah ka kare ni daga fitnar kabari ya Allah ka kare ni daga fitnar kabari ana so ka maimaita sa uku saboda manzon Allah ya ce inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha wannan al'umar ana jarrabata a cikin kabari kabari da kuke gani bala'i ne akwai kabarin da ake cika shi da wuta wani kabarin a cika da macizai wani a cika da kunamu wani kabarin ya matse wanda ke cikin kabarin sai hakarkarinsa sun sarku da juna bala'i ne kala daban-daban a cikin kabari Allah ka san ya kashi to idan kana karanta wannan kullun uku da safe uku da yamma ana sa ran Allah ya kare ka daga azabar kabari Aisha radiyallahu anha ta ce naji annabi da yawa yakan maimaita da yawa da yawa yace wata tsohuwa bai hudiya ji Aisha radiyallahu anha ta zo gidanmu sai take cewa wai ana yi wa mutane tambaya da azaba a cikin kabari yace wata ce wani abu sai kulle mun kai da annabi ya zo sai na gaya mata na gaya masa sai annabi ya ce gaskiya wannan bai hudiya ta faɗa haka ne inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha Aisha radiyallahu anha tace tun daga ranan sai na rinka lura da manzon Allah manzon Allah yana yawaita maimaita wannan addu'a yana Allahumma ajirni min fitnatil qabr Allahumma ajirni min fitnatil qabr bayan kayi wannan akwai addu'a da ake so ka karanta wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wacce idan kai addu'ar wuta sai ta yi magana aljanna sai ta yi magana a lokacin wuta sai ta yi magana aljanna sai ta yi magana ana so ka maimaita sa uku Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma ni ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nari wa ma ni ilaiha min qawlin wa amal ya Allah ina roƙonka aljanna da abin da zai kusantar da ni aljanna na magana ko na aiki ya Allah ina roƙonka tsari daga wuta da abin da zai kusantar da ni da wuta na magana ko na aiki annabi ya ce idan bawa ya ce rabbi dikilni aljanna rabbi dikilni aljanna ya Allah ka shigar da ni aljanna ka shigar da ni aljanna ya faɗa sa uku sai aljanna ta yi magana ta ce rabbi dikilhu janna ya Allah ka shigar da wannan bawa naka aljanna idan ka nemi tsarin nan da wuta da ka nema sa uku wuta sai ta yi magana ta ce ya Allah ka tsare wannan bawa naka daga shiga wuta hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai addu'a da ake bukata kai wace addu'a ce wannan shine sai ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min asharri ma sa'azaka min nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka alkhairi irin alkhairi da masoyinka annabinka annabi Muhammad ya roƙe ka ina neman tsari a wajenka daga kowane sharri irin sharrin da masoyinka annabin kai nemi tsari da shi to idan kai wannan addu'a sauran addu'o'i da annabi ya neman tsari sun shafe ka sauran addu'o'i da annabi ya neman alkhairi ko ka san addu'o'in ko baka san su ba sun shafe ka ana sa ran Allah ya biya maka wannan bukata gaba daya bayan kun karanta wannan ya ku ahlus sunna kun yi ku yi istighfari sau dari bayan kun yi istighfari sau dari ana bukata ku yi hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau dari sannan bayan wannan ana so ku yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati salati yana da falala da gaske sai mun samu lokaci wata rana za ku darasi akan salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji lada da falala da rumo da salatin annabi amma wani irin salati salatin annabi salati wa annabi ka koyi salati ingantacce da ya fito daga bakin annabi kar kullum ai ta wasa da kai wasan kura kai malamai su ta shirya larabi kawai kai ta kwana kana yi ka samu mutum bai iya kawo maka salati guda ɗaya ingantacce daga annabi wanda ya zo a hadisi bai iya kawo amma zai iya hana ka bacci yana Allahumma salli ala man hamalahul buraku Allahumma salli ala man azallahul gamamu Allahumma salli Allahumma salli ala sahibul farilati wa sahibul wasilati wa sahibul maqalim mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala Muhammadin ma mana fati inu ko hadisi mai rauni babu akai ya ku ahlus sunna ku yi waita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a ana so ka waita salati ga annabi salati yana da falololi da yawa za mu samu lokacin da za mu tattauna akan shi za ku sha mamakin alkhairai da ke cikin salatin annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dage ku ta yi wa annabi salati kuma salati na sunna wayannan su ne abubuwan da za ku riƙe ku zama masu godiya ga ubangiji da Allah ya ce atta'ibuna al'abiduna alhamiduna sai Allah ya sake cewa as-sa'ihuna arraki'una rakiuna as-sajiduna bilma bil ma'rufi annahuna 'anil munkari alhafizu hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin abubuwa guda goma ayar ta ambata mun fasara guda uku saura sirrin da Allah ya bamu lokaci walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau اتبعوا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون dama lakta an ce lakta ta waɗe ce daidai na fahimci kuma waɗe ta yi amma mai gabatarwa ya yi shiru ya ƙeta so ya dakatar da wazi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh